عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن الذين كفروا tabbas dahir lallai waɗanda suka kafirce lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyarsu da suka tara kowace irin dukiya ce da 'ya'yansu ko su wane ne ko ina suka kai ko mai suke takama da shi ko mai suke rike da shi na makami ba za su wadatar musu da komai ba daga Allah madaukakin sarki wa ula'ika hum wa waqudun nar su su ne makamashin wuta Allah ya kiyaye sai ce kada bi ali fir'auna halinsu su kaman halin ali fir'auna a iyalan fir'auna a kawun fir'auna wallazina min qablihim da waɗanda suka gabace su kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu kazzabu sun karyata bi ayatina da ayoyinmu wace irin irin wace irin aya ne irin ayoyi ayatul kauniya wal mu'jizat wat tashri' sun karyata suka ki aiki da shi to me ya faru sun tsira ko sun kubce ko sun kwace kansu fa akhadhahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su da su wallahu shadidul iqab Allah madaukakin sarki mai tsananin azaba ne duk inda mutum ya fito da sabon Allah da duk abin da yayi Allah madaukakin sarki zai kama shi ba yadda zai yi sai aka ce kullil ladzina kafaru ka faɗa ma waɗanda suka kafirce satughlabuna sa'an asdasannu <coughs> za a rinjaye ku za a ci ku yaki za a nuna muku fin karfi na za a nuna muku galaba a nuna muku fin karfi banda Allah madaukakin sarki wane ne zai ba da labarin yaki tun kafin a yi aka ce wannan magana ta faru ne sanadiyan rawa abu dauda fi sunanihi wal baihaqi fi dalail an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ذاك ياكم بدر أكا كريا قريش da مشركين سكزو aka same su aka yi yaki da su aka ci su yaki waraja ila madinati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma madina jama'al yahuda fi suqi bani qainuqa sai tara yahudawa a kasuwan bani qainuqa fa waqala sai ce ya ma'ashara yahud aslimu qabla an yusibakum Allahu bima asaba quraish ya ce ku musulunta ku karbi musulunci ku mika wuya tun kafin abin irin abin da ya samu shawa zai zo ya same ku ma'ana ai sun ki karban musulunci aka yake su aka karya su kuma in ba ku karbi musulunci ba wannan abin da ya same su zai zo ya same ku faqalu sai yahuda suka ce ya muhammad ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallama la yaghurrannaka min nafsika an qatalta nafaran min quraish kada ka gafa kai yaki da shawa. waɗanda ba su san kan yaki ba ba su da ilimi wa annaka lam talka mislana kada ka ga cewa ka yaki kuraishawa ka ci su yaki to mu ba kaman ba ne su ba san yaki ba mu mun san kan yaki mu muna da dabaru mu muna da kaza da kaza da kaza shine sai Allah madaukin sarki saukar da ya ce qul lil ladzina kafaru <coughs> Yahuda Madina kenan a ce da su satuqulabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad za a yake ku za a rinjaye ku a nuna muku galaba a ci ku yaki sa'an nan kuma a tara ku ranar tashin alkiyama zuwa wutan jahannama wa bi'sal mihad makoma ya munana in ya zama wuta Allah ya kiyaye an kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata qad kana lakum ayatun ay alama ta kaɗaitakan da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ayoyi alamomi ne da suka kasance muku kun gani iltakata da suka hadu wajen yaki fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wata wani bangaren yana yaki a cikin tada addinin Allah wa ukhra ɗaya bangaren kuma kafiratun yarawnahum mislaihim ra'ayal ayn sai Allah madaukakin sarki ya kankanta adadin Qurayshawa sun kai uku musulmai amma sai Allah ya sa ana ganin su kaman daidai ko ko a'a kaman an ribanya su ne kawai ba wai sun kai uku ko hudu ko sama da haka bane ba da saboda in aka nuna maka adadin abokin gaban ka sai ka kari to sai aka rage musu aka rage adadin su a cikin idanu ganin idanu amma adadin su na na haka abin da yasa musulmai suka samu karfin zuciya da suka tsaya suka yake su ra'ayal aini wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha'u Allah madaukakin sarki shi ke karfafa wanda ya ga dama da taimakonsa inna fi zalika tabbas a cikin wannan abin da ya faru kuka gani na musulmai sun yaki da Quraishawa a yakin Badar adadin musulmai 313 uku goma sha uku sun fi dubu nawa amma sai Allah madaukakin sarki ya sa ba sun sun riɓanya musulmai sama da uku to amma sai Allah ya kankanta adadin su ba a ganin yawan saboda a samu karfin zuciya yaki da su aka yake su aka ci su yaki kowa ya san yakin badar ya aka yi badar al-kubra a cikin watan azumi ne goma sha bakwai ga watan azumi aka yi yaki aka ci su yaki aka ce inna fi zalika la'ibratan akwai abin lura amma gawa li'ulil absar ga masu basira ikra والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس هب الشهوات an kawata ma mutane ɗan adam hubbu shahawati ai abin sha'awa duk ɗan adam Allah ya saka masa son wannan abin a cikin zuciyarsa minan nisa'i daga mata sai fara da mata don su ne su ne kololuwa a cikin sha'awan duniya da mace da dukiya da 'ya'ya da sauran abubuwa da mulki da ko menene baki daya amma mace ita ce sama da haka saboda ko ka tara dukiya kada za ka kai ma mace ne mana mace ita ce kwalliyar rayuwar duniya kenan kololuwa sai aka fara da ita wal banina da 'ya'ya wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fidda da kuma dukiya masu dimbin yawa na zinariya da azurfa wal khayl al musawwamati da dawaki waɗanda suke sanannu suna da alamomi waɗanda su irinsu ake so maimakon wannan yanzu sai a ce motoci da abubuwan hawa waɗanda suke zuciya na so yau a kawo wannan kowace shekara za a kawo sabon kala kowace shekara za a kawo in an kawo wannan zubin aka sassaya bayan wata bakwai ko tara sai a ce an kawo sabon shekara shikenan kowa sai ya rera da tasa kuma yana neman sabobi haka suke wasa da hankalin mutane har kowa ya bar addini sa Allah ya kiyaye wal an'ami da dabbobi rakunma shanu tumakai awakai wal harth da gona da amfanin gona da noma zalika mata'ul hayatid duniya yace ai waɗannan abin da aka faɗa su ne jin daɗin duniya wallahu indahu husnul ma'ab Allah madaukakin sarki yana da husnul ma'ab to waɗannan abubuwa ana an hana cewa mutum ya ji daɗin rayuwa ne ko kuwa a'a me ake nufi zaka aka ce a'a ba a hana ɗan adam ya ji daɗin rayuwa ba in zai ji daɗin rayuwa akan ya take addinin shi ko ya rusa addinin shi ko ya rasa addinin shi shine aka ce ake zargi amma in zai samu in zai ji daɗin rayuwa da aka fara sai aka ce da mace zuyina linnasi hubbu shahawati sai ce me minan nisa'i da ita ya fara sai aka ce me yasa aka fara da mace sai aka ce fa innar rajula muta'allaqun bil mar'a din namiji zuciyarsa na ta'alluki yana rataye ne da mace duk inda ya ga mace kyakkyawa irin yadda rasa yake so sai hankali sa ya bi wajen annabi adam Allah ya saka shi aljanna aka ce aka ce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza alaysa kadhalik amma duk ni'ima da jin daɗin da ke cikin aljanna bai ishi annabi adam ba sai da aka halicci na na hawa'u to a lokacin jin daɗin aljanna ya cika saboda zuciyar ɗan adam na son mace فهي wa النظر وموضع الإناية وإليها taskunu نفسه sai in mutum ya samu mace sa'an nan zuciyarsa ta natsu hankalinsa ya kwanta shi sa Allah madauki sarki ce litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma saboda ku samu nutsuwa zuwa gareta ta sa'an nan kuma ya saka bainakum mawaddata soyayya wa soyayya da kaunan juna wa rahma da jin kai wa kuma yunfiqu bisa bisakha'in saboda mace dan adam namiji ke kashe kudinsa ya kashe kudi masu ɗimbin yawa ba tare da ya damu ba in zai aure sai ya biya kaza sai ya kawo kaza sai ya yi kaza zai je nemi gida ko ya saya ko ya gina ko ya haya in haya gida ko an saya ko an gina sai an sa alatu a ciki sa'annan kullum za kawo abinci ba dare ba rana a kawo da safe da rana da daddare haka diman wa abada ila yawmil qiyama dukiyar namiji tana karewa ne sanadiyan mace wa da abin nisa'i sai aka fara da mata li'annar fitnata bihinna shaddu saboda fitina dangane da mata fitina ta fi tsanani kama sabata fi sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala kama inda riwaya sahihi ta ce manzo Allah ya ce ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa'i maza Allah ce ban bar wata fitina da ta fi cutar maza ba kamar mata namiji zai iya hakuri da fitinar kaza zai hakura da fitinar kaza amma abin da ya danganci na mace to sai ga fitinar ta fi karfi to shi yasa ake kafa kafa ake taka tsantsan a kafa doka a ce kaza a ce kaza a ce kaza saboda a samu zama lafiya sai kuma ya gabatar da mace akan ɗa ko ɗaya da son mace da son ɗa wanne ne fi tsanani ha eh farko ma tukunna soyayya ɗin soyayya wata aba ce da take cikin zuciyar ɗan adam ko jinin ɗan adam haka aka halice ka da shi haka da ita aka haife ka ko kana so ko baka so ko ka sani ko baka sani ba ko kina so ko baka so ko kin sani ko baki sani ba to wannan jini da ke tafiya cikin ɗan adam da yake ce sunan shi soyayya din a zukuce ɗan adam duk wanda ya san tsarin tafiyarsa yadda yake to shine yafi kowa jin daɗin amfani da wannan soyayya in baka san mecece soyayya ba to maimakon ta yi maka a soyayyar ta eh, son ya yi ma amfani ce cutar da kai ko ya cutar da ita farko dai tukunna soyayya din nan sunan shi ɗaya so ko soyayya ba haka bane ba amma in aka ɗauke shi mutum yana son yana son mutum yana son matarsa ko baya son matarsa yana son ɗansa ko ƴarsa ko baya so yana son kuma iyayensa ko baya so to san da yake ma matarsa shi yake ma uwarsa shi yake ma yarsa shi yake ma ubansa in aka ce so soyayya aka danganta ta da uwa sunan ma'ananta daban in an danganta ta da matarka ma'ananta daban in an danganta ta da ɗanka ko ‘yarka ma'ananta daban abu ɗaya ne amma inda aka danganta shi aka rataya shi sai ya ɗauko ma'ana daban mutum yana son matarsa wace irin soyayya so na kaza da kaza da kaza da kaza ba haka bane ba mutum yana son mahaifiyarsa so na me da girmamawa da biyayya da ladabi da tausayawa ba haka bane ba mutum na son yarsa wace irin soyayya na tausayawa da kaza da kaza da kaza ba haka bane ba haka haka mahaifinsa haka ɗansa inda ma'anar soyayya kenan in an danganta shi to duk waɗannan matsalolin suna da sauki kan soyayya kan matarsa kana son matarka kina son mijinki to amma yaya wannan al'amari yake kasancewa in ba a fahimci mecece soyayya ba ya ake tafiyar da ita ba maimakon soyayya ta yi amfani son ya amfani sai ya koma kuma ya zama mai yana cutarwa ba haka bane ba to ne a cikin kokon zuciyarka kana son matarka baka isa kai karya ka ce baka son mace ba sai da ka ce wannan matar baka son ta amma akwai wata ko yace kowa yace ba ya cin tuwo kowa yace ba ya shirwa kowa yace ba ya son mace wata ya sabu ba haka bane ba to kana son ta ke kuma baki saki ce ba son namiji ba sai da kice wane ne ba kya so wane ba kya so akwai wanda kike so to wannan soyayya da ta tabbata a cikin zuciya to yanzu za a yi amfani da ita wajen amfanuwa da ita shine yake rusa komai kuma saboda ba a san ba ba a san da ake amfani da ita ba an fahimta muka ce ai mutuwan aure kashi 70 bisa ɗari soyayya ke kawo su ya kuwa ya ce ai wannan magana tana daura kai ba a fahimtar ta ya aka yi ya za a ce soyayya kuma ke kashe aure duk wanda ya faɗi wannan sai ce mishi iya saninka iya saninki iya rayuwarka aure goma in ya mutu guda nawa ake son a dawo wanda sai ce tara sai ce kaga na ce bakwai saba'in bisa dari kai ka ce tisa'in bisa dari. tara bisa dari ana son a dawo to yaya aka yi wannan auren ya mutu yana son ta tana son shi amma ba san yadda za su nuna ma juna soyayya ba to sai bindiga shine sai zama musu cuta haka imani haka soyayya haka misali wannan fanka yanzu an barta tana tana tsaye ba kunna wuta ba lafiya ta kalau amma kana kunna wuta wuta na shiga za ta juya sai karke ta sai ta yi mai fawa ta shiga ciki an kibar ta juya fawa na cikin zuciya cikin jini na soyayya an kibar jini an kibar fawa da juya yana baya bai san yadda zai ce ma matarsa yana son ta ta ji daɗi ba bata san yadda za ta ce ma mijinta tana son shi ya ji daɗi ba kuma abin na cikin zuciya yana kuna kowa wannan kunar da kowa ke ji shi ke hana zaman lafiya shi ke hana zaman lafiya ba haka bane ba to wannan fararen mutane su ne suka san wannan ma'anar wannan ya nuna matarsa yana son ta ta nuna mijin tana son shi saboda da aka ce kashi saba'in bisa ɗari shine ke soyayya ke kawo mutuwan aure kashi biyar bisa ɗari shi shigin dangi kashi goma bisa ɗari mummunar fahimta kashi goma bisa ɗari kaza haka ake rarraba su kashi saba'in bisa ɗari shi ma'ana shi shigin dangi bangaren mace da bangaren mijin yana hana zaman lafiya dalili in kana zaune da matarka a garin ku da wahala ka samu zaman lafiya ko ka bayyana mata soyayya yadda ya kamata da wahala ta iya ta bayyana maka soyayya yadda ya kamata kuma abu na cinta a zuciya kai ma yana cinka a zuciya kana son ka bayyana kana tsoro kar a ce ta shiga gaban shi ta yi masa kaza dangin kashe su shi kaga suna suna suna me suna surutu suna mita ita ita kuma in ta nuna haka dangin shi ta dauke ta ku tashi ku koma zama ingila ko masar ko saudi arabia ta inda ba kowa daga kai sai ita kun je aiki ko kun je karatu ya ake yi ya ake zama za ka nuna mata iya san da kake mata za ta nuna maka iya san da take maka saboda ba kowa ba danginka ba danginta ba ta jin tsoron kowa ta bayyana tana son ka baka jin tsoro kowa ka bayyana kana son ta amma cikin gare in ka ce bayyana kana son ta farko ma mahaifiyarka sai tana ganin to wannan duk wahala da kake mata kai kannen ka mana saboda kai Allah ya sa kana iya matanka mahaifiyarka kuma tana akwai kannin ka mata su kuma inda suke aure watakila ba arziki ba sa samu ana yi to shi yasa hajiya ita so take kannen ka zaka yi ma ka rabu da yar wasu da aka dauko to wayannan duk suke kawo rashin zaman lafiya suke haifar da rashin zaman lafiya rashin sanin yaya za a sarrafa soyayya din amma in an san za a sarrafa yadda za a sarrafa shine zaman lafiya shine jin daɗin rayuwa shine haka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fi salati ashe da aka ce zuyina linnasi hubbu shahawati wasu malamai suka ce waye kawata aka ce Allah madaukakin sarki wasu suka ce a'a shedan ne kawata kowanne ne ma za a fada dai manzo Allah ce hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu da ba abin kirki bane ya zai manzo Allah yazo yana so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah yace duniya gidan jin dadi ne fiyayyen jin dadin duniya shine mace ta gari sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu uku salasun min sa'adatil mar'i abu guda uku sune jin dadin rayuwa mace ta gari lafiyayyar abar hawa yalwatacce mazauni wajen zama ma'ana duk jin daɗinka in kana cikin takurarren waje ma'ana jin daɗi ba zai cika ba kenan wajenka a takure ga matarka ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko ɗaya ga 'ya'ya maza sun girma mata sun girma ga shi kuma kayi baki daga kauye sun zo sun yi sallama sai gaban kai faɗi sai hankalin kai tashi takurarren mazu in wajen zaman ka ba shi da yalwa ba yadda za ka ji daɗin rayuwa har abada to kaddara kana da yalwataccen mazauni zai ishi kowa da kowa mata ya'ya mata wajen su daban maza wajen su daban kowa kowa kana da kowa a wadace in baki in kauyen ku duk za su taso su tawo kana da inda zaka aje su sai zamana a bar hawarka ba ta da kyau sai ka gama komai da komai ka gama mai komai da komai tsarin ka zaka ka zo kana tada mota take tashi ko sai da ta tashi kamar gida ka gareji tsakiyar hanya sai tana jake duk hankalinka sai ya tashi a tura ta ta kiwa rannan tsarin ka duk ya rushe kenan ke sa manzo Allah ce lafiyayyar abar hawa to in kana da yalwataccen mazauni lafiyayyar abar hawa sai aka yi rashin sa'a matanka fitinan nace mai surutu mai mita mai fada zaka je wajen hira zaka je business duk sa'an da aka gama hira kowa za shi gida da katina gida inda zaka sai gaban ka ya faɗi ba haka bane ba ba shi shine yace utawifu ma utawifu thumma awi ila baitin ka'idatuhu laka'i to ma'anan so kenan da soyayya زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين sai ce. وخير متاع المرأة الصالحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إن نظر إليها سرته in ya kalli matarsa sai ya ji daɗi hankalin shi wa in abaraha a ba shi bai kai fata wa in abaraha a ta'atu in ya ce ta yi abu ta yi karki sai ta daina wa in gaba hafizatu fi nafsihi wa ma fi wa in ya tafiya ya bulaguro ya fita ta kiyaye mutuncinsa a cikin dukiyarsa a cikin kanta duk ta kiyaye mana ta kare masa mutuncinsa kenan sa'an sai ce albanuna ya'ya ko sa'an ce alqanatirul muqattarati min adh-dhahabi wal fiddati al-muradu al-mal al-kathir kowa yana son kuɗi mai yawa waye baya son kuɗi mai yawa to ina ake zargin kuɗi in ka sururoto haramun ko ko a'a ka surutu halal baka sarrafa shi inda ya dace ba to balle ma ka surutu haramu kuma ka sarrafa shi ta hanya ta haramu saboda duk in an waye gari ranar lahira za a tambayi kowa dukiyarka ina ka samo su ya ka ci da su ta hanyar halal ka samo ko ta hanyar haramu in ta hanyar halal ce ko ta hanyar halal ka sarrafa su ko hanyar haramu to dukiya tana da daɗi tana da albarka tana da daɗin rayuwa amma in ta zamo halal kuma aka cire ta halal aka ci aka sarrafa ta yadda shari'a take so amma in an ɗebo haramun to an rusa addinin kenan baki da Allah ya kiyaye اقرأ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله لطيف بالعباد الذين يقولون ربنا لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمؤمنين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار قل تيني دسو يا محمد صلى الله عليه وسلم أأنبئكم بخير من ذلكم na ba ku labarin abin da ya fi alkhairi da wancan abubuwan da aka faɗa na son duniya da menene da menene baki ɗaya lillazina taqaw inda rabbihim jannatu waɗanda suka ji tsoron Allah suna da aljanna aljanna masu yawa kala-kala a wajen Ubangijinsu tajiri min tati hal anharu waɗannan aljanna aljanna a ƙarƙashin koramansu a ƙarƙashin benayensu koramu ke gudana ma'ana ƙarshen jin daɗi kenan ba yadda za a yi a ji daɗin rayuwa ba ruwa ba yadda za a yi a ji daɗin rayuwa ba haske ba yadda za a ji dadin rayuwa ba abinci waɗannan abubuwa baki ɗaya sai an same su tukun ake jin daɗi in babu su ba jin daɗin rayuwa aljanna sai a ce aljanna gonaki da abinci da menene ga bazance ga haske sa'annan kuma mana ba sai ka bude ba sai ka bude a'a karkashin benayenka nan ne ma koramu ke gudana korama ta koraman ruwa zima madara nono mene sai yadda aka ga dama za a yi da su an fahimta ba an faɗi jin daɗi kenan a cikin aljanna ba khalidi na fiha kuma za su dawwama a cikin jin daɗi a cikin aljanna sai aka kawo kuma daɗi kan daɗi sai aka ce wa azwajun mutahhara da mata tsarkakakku waɗanda aka tsarkake su ashe aljanna duk daɗin da ke ciki ni'ima bata cika ba jin daɗi bai cika ba ba a samu yadda sai an samu mace a ciki a cikin aljanna ma mace ce kan jin daɗin aljanna wa ridwanun min Allah da yarda daga Allah madaukakin sarki wallahu basirun bil ibad Allah madaukakin sarki ya shine yana kallon abinda bayansa ke ciki duk wanda yayi alkhairi za a saka masa da alkhairi duk wanda ya sharri za a saka masa da sharri Allah kiyaye to su wane ne wa'annan allazina kuluna. ai kaga sifofin su ko allazina waɗanda kuluna. suke faɗa cewa rabbana ya ubangijinmu innana mu amanna mun yi imani mun ba da gaskiya da Allah da manzannansa da littattafansa da ranar lahira da kaddara mai daɗi ko mara daɗi amanna mun yi imani mun ba da gaskiya saboda mai to bayan haka me ake bukata faghfir lana zunubana ka gafarta mana zunubanmu waqina azaban nari ka kare mu daga azaban wuta sa'annan kuma suna kan me as-sabirina masu hakuri akan bin Allah masu hakuri ga barin sabawa Allah ma'ana hakuri gida biyu ne ko kai hakuri bin Allah ko kai hakuri ka bar saba wa Allah madaukin sarki sai an samu wannan sifa ta hakuri game da kai sa'an ka ce wasadiqina masu gaskiya a cikin imani da bin Allah madaukin sarki wal qanitina al qunutu luzumu ta'a masu bin Allah diman wa abadan wal munfiqina da masu ciyar da dukiyarsu sa'an nan kuma aka ce wal mustaghfirina bil ashari masu neman gafara a karshen dare shi yasa malamai suka ce wal mustaghfirina bil ashar karshen dare ya fi dacewa lokacin ne da ya fi dacewa na neman gafara sai yi kokari balle cikin wannan darrai masu albarka karshen karshen ramadana al ashrul awakhir min ramadana اقرأ والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد شهد الله أنه لا إله إلا هو wal mala'ikatu shahadatu zati Allah madaukakin sarki ya shaida ya tabbatar cewa babu wani abin bautatawa a bisa cancanta ba wanda ya dace a bautata masa tauhidul uluhiyya kenan sai Allah madaukakin sarki shi kadai wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida a haka wa ulul ilmi da masu ilimi ilimi mai amfani mai albarka su ma sun yi wannan shaida don ya zama Allah ya shaida shi kadai na bin bauta mala'iku baki ɗaya sun shaida annaba da manzanni sun shaida to kai shaidarka amfanin me za shaidarka amfanin me za ta yi ma Allah kanka za ta dawo in baka yi shaidan ba kuma Allah zai kama ka qa'iman bil qisti Allah madaukakin sarki ke tafiyar da al'amarin halittarsa baki ɗaya bil qisti bil adli da adalci la ilaha illa huwa babu abin bautatawa a bisa cancanta ba wanda ya cancanci a bautata masa illa huwa sai shi kadai Allah maɗaukakin sarki al'azizu buwayayyen sarki alhakimu mai hikima wannan tauhidul uluhiyya kenan saboda tauhidi aka su kashi hudu tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i wa sifat tauhidul ittiba'i inna dina inda Allah al-islam inna harfu taukid inna lallai tabbas dahir addina addinin da Allah ya yarda da shi al'islam shine musulunci wanda musuluncin da kai Allah ya ma arziki ka zama musulmi kuma kana wasa da shi baka san kimarsa ba baka san darajarsa ba ana kiranka ka karbi musulunci duk annabawa da manzannai abinda suke bukata kenan annabi annabi Yusuf ya Allah ya bashi mulki ya bashi kyau ya bashi menene ya bashi menene yayi rayuwarsa ya gama ba abinda bai ba karshe ya zo abinda yake fata abinda yake guri abinda yake nema wajen Allah madaukin sarki ya ce rabbi ya ubangiji an ni min mulki wa allamtani min ta'wil al ahadithi fatir as samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah ya an gaba tawassuli kenan yayi fadanci yayi menene gaba ga zatin Allah madaukakin sarki yace rabbi ya ubangiji na kad tabbas ka ataita ni min al mulki waye isa ya faɗi wannan ya Allah yau na samu mulki na yi mulki yana neman karawa ne yana neman karawa ne baya son ya sauka yace kad ataita ne min al mulki wa allamtani min ta'wil al ahadith ka bani manzanci ka bani ilimin mafarki ka bani kaza ka bani kaza fatirar samawati wal ardi ka ya fatirar samawati wal ardi ya mahalicci sama da kasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne ubangijina kai ne masoyina kai ne mataimakina kai ne majibincin al'amarina a duniya da lahira yanzu ya Allah alfarma ɗaya nake roko baiwa kaɗai nake roko falala ɗaya nake roko tawaffani musliman Allah ka kashe ni ina musulmi ka kashe ni ina musulmi musuluncin da musulmai suka yi suke wasa da shi yanzu bai dame su ba ba su kula ba wannan tattalin arzikin sai dame shi wannan siyasar sa wannan mulkin sa wannan menene Allah kuma ya zura mu kowa ido yana kallo musulunci da ce ku yi abinda na halice ku dan kenan wa ma al jinna wal insa illa liya'buduni na halice ku ne dan ku bauta ta min bautan kuma musulunci aka ce ku yi kuka zo kuka take musulunci din wannan ya shagala da siyasarsa wannan da kasuwancinsa wannan da mulki wannan kowa abin da ya sa gaba kuma Allah ya zira ido yana kallon kowa kowa yayi hayya gaji ba wanda bukatarsa ta biya ba wanda ya cimma burinsa ba wanda bai sha wahala ba kowa yake yake jawo ma kansa wahalhalun da in ya shiga ciki ba zai fita ba a ciki ga abu mai sauki ga wanda ya mulki yayi kaza yayi kaza ya zo karshen rayuwarsa abin da yake so Allah ka sa na mutu ina musulmi ina ma da musulmai za su fahimci wannan kalma su san cewa Allah ya yi musu baiwa ya yi musu arziki ya ba su ɗaukaka ya yi musu karamci sai su yi riko kyakkyawar riko da wannan addinin musulunci amma ina mutum ma yana jin nauyi a ce shi musulmai ne mutum ma yana jin nauyi a ce kaza ne ai ba ya za a yi ai don ara zaman tare zaman tare shi ya bar shi ya bar arnancin shi ba da don kai musulunci ka dan me kai zaka bar musulunci ka baka alfahari da shi saboda baka son ai ma dariya a ce ai musulmi ne eh inna dina inda Allah al-islam addini karbabbe wajen Allah madaukakin sarki shine musulunci al-islam aminci da zaman lafiya shine addinin musulunci wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ba komai yasa yahudu da nasara suka yi sabani ba bayan an ba su littafi at-taura da linjila illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan saboda hasada da zalunci bainahum tsakanin su saboda hasada da zalunci yahudawa sun fi kowa sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma hasada da zalunci ya sa suka ki karba suka ki suka ki karba addinin musulunci amma sun fi kowa sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin su wa man yakfur bi ayati llahi duk wanda ya kafirce da ayoyin Allah wa may yakfur duk wanda ya kafirce bi ayatillahi da ayoyin Allah ayatuhu alkauniyya wal mu'jizati allati ja'at ta'yidan lirrusuli wal ayati allati ja'at tunazzimu lin-nasi ya'ishuna fi hadhihi ad-dunya at-tashri' al-islami wa man yakfur bi ayati duk wanda ya kafirce da alamomin Allah ina ma nan alamomi in ka zo kana karatu za ka tsaya eh, kana ba ka son gobe ka zo kuma ka rasa ina sai ka sa alama wannan ai alama din nan alama ce na cewa ga inda na tsaya ga inda zan tashi ma'ana aya alama ina mana aya ta zama alama ayoyin Allah madaukakin sarki alkauniya suke tabbatar da cewa Allah shine kadaitaccen sarki da ya cancanci a bauta ta masa ayoyin da manzannai suka zo da shi alamomi ne da ke tabbatar da cewa waɗannan manzanni ne daga Allah madaukakin sarki sannan ayoyi da suka zo su tsara ma mutane tsarin rayuwa shari'a kenan duk wanda ya kafirce da su fa inna Allah to ya sani tabbas Allah madaukakin sarki sari'ul hisab mai gaggawan hisabi ne ranar tashin alkiyama lokaci kaɗan za a yi hisabi a gama da kowa fariƙun fil jannati ja'alana Allah minhum wa fariƙun fis sa'i a'azana Allah minhum fa in hajjuka to in suka almuhajjati an yatakhasama thnani hadha yudli bi hujjatihi wa hadha yudli bi hujjatihi fa in hajjuka in suka yi jayayya da kai wanne ka hujja wanne ka hujja fa qul ka ce da su fa qul ka ce da su ya muhammad aslamtu wajhiya lillah na mika fuskata ga Allah wa man ittaba'ani da duk waɗanda suka bi ni wa kullil ladzina utul kitaba ka fada ma yahudu da nasara waɗanda aka ba su littafi at-taura da linjila wal ummiyina da quraishawa mushrik mushrikan quraishawa aslamtum aslimu ku musulunta ku karbi musulunci fa in aslamu in sun karbi musulunci faqad ihtadaw sun shirya tabbas sun samu shirya wa in tawallaw in sun ki karban musulunci fama alaika fa inna ma alaika albalag ai ba ka da laifin komai ba za a kama ka da laifin rashin karban musulunci su ba abinda aka ce kayi abinda aka dora maka ka isar da sakon musulunci wanda ya karba shi ya tsira wanda bai karba ba ba abinda Allah zai zarge ka akan bai karbi musulunci ba wallahu basirun bil ibad Allah madaukakin sarki yana sane yana kallo yana ji yana jin abin da bayan sa faɗa da abin da suke aikatawa wanda ya karbi musulunci eh, ya karbi musulunci Allah yana kallon shi wanda yake karban musulunci Allah yana kallon shi duk sa'an da ka zo ranar lahira duk abin da ka je da shi lahira Allah na da inda zai saka mu je ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم innal lazina yakfuruna bi ayati llahi tabbas lallai waɗanda suke kafircewa da ayoyin Allah alkauniyya wal mu'jizat wal mu'jizat allati ja'at ta'yidan lirrusuli wal ayat allati ja'at litunazzima linnas kayfa kayfiyat al hayat waɗannan sune ayoyi guda uku waɗanda suka kafirce da waɗannan ayoyi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqi kuma suna kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi ba da gangan yahudawa kenan su abinda suka shahara da shi su kashe annabawa to shi yasa aka ce duk wanda ke wulakantar da malamai yana da sifa cikin sifofin yahudawa haka nasara kuma suka girmama malamansu har suka bautata musu sai malamai suka ce duk wanda ke bautata wa malamai shi ma yana ya ɗauko sifa cikin sifofin nasara to ya za a yi aka ce ka girmama malamai kada ka bautata musu to kai daidai kenan an fahimta wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nasi kuma suna kakkashe waɗanda suke wa'azi suke yada addini ya'muruna nasa bil qist suke umurta mutane da adalci minan nasi daga cikin mutane su kashe wannan a hana wannan a zagi wannan a kula ma wannan sharri a yi wane da menene wani ya rasa ransa wani dukiyarsa wani matarsa wata mijinta wani menene da menene baki daya tun daga farko ake yin wannan kuma haka za a ci gaba har ana da kasa wanda Allah ya kiyaye wanda Allah rubuta masa shahada ba yadda zai sai ya samu shahada wanda kuma Allah ya kare shi karshe shi ma mutuwa zai iya rayuwarsa karshen rayuwarsa sai zo fabashshirhum bi azabin alim waɗanda suke kashe annabawa da malamai da masu wa'azi da masu yada da'awa a sa musu a ka musu cikas a hana su sakat a hana su walwala ana kafa musu dokoki saboda an san gaskiya suke yi kuma gaskiya suke yadawa addinin musulunci suke yadawa duk wata takura da aka yi musu a yi laifi Allah fa zai hisabi fa bashirhum kai musu gatse albishara a baya fada mutum alkhairin da zai same shi gaba don ya zama da kuma azaba za ta samu mutum aka ce ya masa albashiru ya ce kai masa gatsi bi azabin alim ula'ika allazina sune waɗanda habitat a'maluhum ayyukansu duk suka rusa suka lalace fi duniya wal a duniya da lahira wa ma lahum min nasirin ba su da mataimaka ba su da wanda zai taimake su sai Allah kuma Allah ya yi fushi da su hmm. يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قالوا لن تمسنا النار قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يكتبون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا قالوا لن تمسنا النار قائلا ما لم يسكتي وليس في القرآن من وقف وجب ولا الحرام غير ما له سبب أو فهمت وليس في القرآن من وقف وجب wala haramu gairu ma lahu sabab ba wani wakafi da yake wajibi ko haramu sai dai wanda yake da sababi to da yace zalika bi annahum qalu lan tamassana an illa ayyaman ma'dudat ya danganta magana zuwa wanda suka faɗa amma da yace sai qalu sai tsaya to sai fara lan tamassana an ma'ana magana ta dawo kansa kenan an fahimta to shi yasa in aka sai ce qalu su suka faɗa ba mu muka faɗa ba daga ce kalu shi ka tsaya magana sai ka dau numfashi to da ka fara ka ce lan tamassanan naru wanda bai ji kalu bai shi ka ce lan tamassanan naru magana ta koma kan wa kenan kan wanda ya magana an fahimta alam tara ila allazina utu nasiban min alkitab baka ga wa'anda ka bani labarin wa'anda aka ba su hazzi rabo na littafi yahudun nasara kenan in aka ce yahudu da nasara da'iman kar a bar maganar ta tsaya kansu har wanda aka baiwa alkur'ani in yi irin aikin da yahudu da nasara sakamakon su ɗaya ne sakayya ɗaya za a yi musu ba haka bane ba min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum ana kiran su zuwa littafin Allah don a yi musu hukunci da shi mana ayatul tashri'iyya ayatul kauniya mu'jiza wa tashri'iyya a ce su zo a yi musu aiki da shari'ar Allah sai su kiya thumma yatawalla fariqun minhu wa hum mu'riduna sai su bada baya su kau da kai ba sa yadda a yi musu aiki da shari'ar musulunci da shari'ar Allah da shari'ar da shari'ar littafin Allah zalika abinda yasa suke faɗar wannan bi annahum qalu lan tamassana illa ayyaman ma'duda saboda su cewa suka yi wai wuta ba su shiga wuta ba sai gwargwadon kwanaki arba'in din nan da suka yi suna bautan suna bauta ma dan maraki wa qarrahum fi dinihim ma kanu yaftaruna abinda suke kirkirowa shi ya yaudare su a cikin addinin su su kirkiro su faɗa su kirkiro kaza su faɗa sai suka zo suka mai da abin kamar haka abin al'amarin yake to sai aka ce fa kaifa idza jama'nahum liyaumin larai ba fihi to me zai faru ya halin su zai kasance in muka tara su ranar da ba ko kwanto a ciki babu shakka wannan ranar za ta zo wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat aka tara ma aka cika ma kowane rai abin da ya tara ma kanshi a duniya wahum la yuzlamuna kuma ba za a zalunce su ba to yaya halin su zai kasance kenan sai a ce suna cikin mummunan hali a azan min zalik hmm.

وترزق من تشاء بغير حساب قل لهم يا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أي يا الله in aka cire harfin nida'i sai zamo Allahumma ba zai hadu a ce ya Allahumma ba sai a ce ya Allah ko ya rabbana ko ya rahmanu amma aka cire maɗaukakin sarki malikal mulki wanda ke mallakan mulki duk mulki inda yake ko kaka yake kowane irin mulki ne mallakan wane ne mallakan Allah ne to akan haka 'yan siyasa maimakon aje ana tsafe-tsafe ana sihiri ana kashe-kashe ana kaza kaza kaza wallahi tallahi mai tsafi mai sihiri bai isa baka mulki ko da kwatankwacin jan kiyashi ne wallahi in kan ka samu mulki Allah ne ya baka sihiri da tsafi da kai ka kashe kanka Mai tsafi baya mallakan mulki baya mallakan kansa balle mallaki mulki kulillahu ma malikal mulki shi yasa in kana neman mulki ka daga hannu ka roki Allah ka sa a rokan maka Allah kai ma ka roki Allah shine daidai wallahi tallahi mai tsafi mai sa a kashe mutane mai tsafi mai badosa mai kacau kacau mai zuba wuri mai farin kuɗi kofar gabas mai da kofar gabas ne kofar yamma kofar kudu wallahi tallahi ba mai mallakar mulki sai Allah kulillahumma ce ne da su ya Allah malikal mulki wanda ke mallakan mulki wal malakutu baki daya tu'til mulka man tasha'u kana baiwa kana ba da mulki wanda ka ga dama ba wanda mai badosa ya ga dama ba ba wanda mai bori ya ga dama ba ba wanda mai kacau kacau ya ga dama ba ba wanda mai tsafi ya ga dama ba masu kashe mutane masu yi da jini masu yi da menene da menene billahi allazi la ilaha illa huwa kana rasa imani ne ka rasa imani ka kenan mutum nawa suka sa kashe mutane sun samu mulki mutum nawa suka yi tsafi sun samu mulki mutum nawa suka yi sihiri sun samu mulki Allah madaukakin sarki shi ne ke bada yake bada mulki shi ga wanda ya ga dama man tasha'u wanda ka ga dama ba man tuhibbu ba fa man tasha'u wanda ka ga dama sawa'an musulmi ne ko kafiri ne mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane kowa Allah zai yi bashi mulki ya jarrabe shi sa'annan albashi ya zai masa hisabi ranar lahira total mulka man sha'u wanda kaga dama wallahi tallahi duk wanda ya kudurce cewa mai tsafi ko mai sihiri ko masu yin menene masu daura bante masu daura kaza masu kwana kan bishiya masu saka hannu cikin kabari masu mai duk abubuwa tsafi da sihiri da ake ba sa kara maka ko da kwatankwacin jankiya shine Allah kadai shi yake yin wannan in ka kudurce cewa za su yi baka mulki kai shirka Watan watanzi'ul mulka mimman tasha'u kuma kana kwace mulki daga wanda ka ga dama in ka ga dama ka kwace wajen wannan ka dora wannan ba wanda isa ya ja da kai ba wanda isa ya hana haka wato izu man tasha'u kana buwayar da wanda kaga dama wato zillu man sha'u ka kaskantar da wanda ka ga dama duk wannan mashi'a ce ta Allah madaukin sarki duk wanda ya shiga cikin wannan hurumi Allah zai karya shi yasa ba ma ba mai tsafi ko mai boka da yake karewa lafiya ko bukatar ta cika alalace suke karewa saboda suna nuna wa mutane su suna iya wani abu abinda ake so mulki kake so mulki kike so miji kike so mace kake so kudi kake so ka daga hannu ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya ga gawa da yau yana zaune ya daga hannu yana kira na sai Allah ya ga ma ya baka abin zai baka Abinda Allah ke bukata kenan ka daga hannu ka roke shi ki daga hannu ki roke shi ɗayan annabawa haka suka yi annabawa haka suka yi ma duk wanda ka sani ko ka sani roƙon Allah yake yi babu wani wanda ke da musharaka da Allah fa ko malamin kirki mai tsoron Allah in kika ce rokan miki Allah ko kace rokan maka Allah wallahi tallahi in malamin kirki ne cikin dare zai tashi ya Allahu ya Allahu bi isa ya nuna girman kai ba sai Allah ya karya shi saboda Allah ce al'azamatu wal kibriya'u idari al'azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fi wahid minhuma qasamtuhu yace cika da isa zarafi na ne duk wanda ya shiga ciki Allah ce qasamtuhu ina ma na qasamtuhu sai na karya kashin bayansa in aka kasa aka karya kashin bayan mutum ko kwakwasa mutum ya gama yawo kenan rayuwa ta gama kenan yasa in ma malamin kirki ne sai dai ya roki Allah amma an fada mutu za mu fada ma Allah ba shi da musharaka da Allah da ke da shi duk ɗaya kuke wajen Allah watakila ma kin fi shi bai sai baki haihuwa ba bai sai baki miji ba sai in Allah ya ga dama ki daga hannu ki roki Allah gashi nan an kai goma na karshe kina itikafi ne ko kana itikafi ne kina gidanki ne ko kana gidanka ne karshe wal mustaghfirina bil ashari bayan an ci sahur karshen dare din nan kafin asuba ya zo ki daga hannu ka daga hannu ya Allah ya rabbi ya kaza gashi nan abinda abinda alqur'ani ke karantarwa kenan tarbiyyar da banzon Allah ya koya ma eh, al'ummarsa kenan tarbiyyar da ya ma haka ya fada ma yarsa ki tashi ki nema da kanki ki roki Allah madaukakin sarki biya duk alkhairu duk alkhairi yana hannun Allah madaukakin sarki in ya zama da duk abin da kake nema na alkhairi yana hannun Allah madaukakin sarki dan me zaka je wajen wani ka ce ya baka ko ya neman maka saboda tsabagen rashin ladabi to za a fada ma Allah za a fada ma Allah shi ita kuma tana da raunin imani shi kuma yana da raunin imani sai yana ganin a cikin dare za su gana da Allah ne sai umurnin da ya ba Allah za a fada ma Allah me za a fada ma Allah Allah bai sani bane ladabi sai ka ce za a roki Allah amma za a fada ma Allah ma akwai rashin ladabi a ciki akwai muna na ladabi muna malam muna so ai muna addu'a to za a taya ki rokon Allah za a roki Allah amma za mu fada ma Allah wallahi Allah zai karya ka kowane ne kai kai girman kai ba kai ladabi ba eh Allah ba a fada masa rokon sa ake yi biya da khairu innaka kai ne kadai ala kulli shay'in qadirun akawamin makhluki daya dake da wannan sifa innaka tabbas kai ne kadai ala kulli shay'in qadir kake da iko akan komai kake iya yin komai a nuna min makhluki daya da da wannan sifa babu makhluki daya da da wannan sifa qul allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika al-khairu innaka ala kulli shay'in qadir Allah kadai ke da wannan sifa duk wanda zaka ba kuɗi ya je maka tawafi ya je maka sa'ayi ya je umra ya je menene ya je ya ma karatu don ka samu mulki ayoyin da aka saukar da su madina ya shiga jirgi ya je madina a karanta su ayoyin da aka saukar da su makka a zo makka a karanta su a yi ma jawafi dubu wani ɗalibi na muka hadu da shi makka madina eh, mun je makka umra ya ce malam ai wallahi tawafi lakanin tawafi dubu din nan na yadda da shi kowace shekara in na zo na tawafi dubu da na koma najeriya dubu katuna zai su biya abin da kai shi kenan akwai wanda suke zaune kwangilan tawafi ake ba su takari suna nan cikin makka a aika musu kudi a aika musu menene da menene ba wanda za shi makka ko madina ya je yana da musharaka da Allah malamin kirki a ciki wallahi ladabi yake roki Allah wanda gigirim kai wanda ba shi da ladabi kuma Allah karya shi yake yi kai ka tashi ke ki tashi ki daga hannunki ko ka tashi ka daga hannunka Allah ya fi shauraron ka ya fi jinka da shi wata kila fasiki ne ko yana shirka ko yana bid'a ko yana abubuwan da za su hana Allah karbi addu'arsa abin da ka samu din na Allah kaddara za ka same shi ba abin da ba tsafi kulle kullen shi ko hade hada shi sa ka samu ba fa ya ba kan shi mana bai fi son kan shi da kai ba zai maka dabara kai za mu fada ma Allah Allah ya baka mulki shi yana zaune kana bashi kudi kana bashi buhun shinkafa shi ya nema mana ya samo ma kan shi ya nema ma 'ya'yansa mana Allah kadai ki roka Allah kadai zaka roka shi kadai ke jinki shi kadai ke jinka in kuma ka kauce wannan kofar to ka shiga daji kenan Allah ya kiyaye innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fin nahari kana shigar da dare a cikin rana wa tulijul nahara fil layli kana shigar da rana a cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sa'atun nahari asharata sa'a asharata sa'a wa sa'atul layli asharata sa'a cikin riwayar nasa'i manzo Allah ce yini da dare awa ashirin da hudu ne wannan goma sha biyu wannan goma sha biyu ba haka bane ba to wata rana Allah yana shigar da dare a cikin rana sai ga daren yayi awa goma sha uku ko da rabi ko sha hudu wata rana kuma a shigar da rana a cikin dare kaga ranar ta fi tsawo shine ma'ana tulijul layl fi nahar wa tulijul nahar fi layl amma in abin yazo akan tabi'arsa wani dare awa goma sha biyu rana awa goma sha biyu haka tafiyar take wa tukhrijul hayya min al mayyiti kana fitar da rayayye daga matacce mai tukhrijul mayyita min alhayy kana tare cire matacce she mace jahila ce ce ta haifi da yazo ya zama babban malami ko malama ce ko malami ne sai haifi jahili ba haka bane ba da misalai da yawa da ake da aka kakkawo watarzuqu man tasha'u bighairi hisabin karshen ayan kenan watarzuqu ina ma'ana watar zuku kana azurta man tasha'u wanda kaga dama babu makhlukin da zai ce arzuku man asha'u ba wanda isa Allah kadai shine ke da wannan sifa bi ghairi hisabin ba tare da hisabi ba ma'ana ba sai an kirga ba duk sa'an da zaka bada kuɗi in ka ɗebo aljihu ko nawa ne ka bayar yana da sauki amma zaka kirga kirga ɗaya biyu uku shi shi dai ce ai ya isa haka nan da gari hisabin Allah zai bayar ba kirgawa zai zai baka ne mai ɗimbin yawa bigari hisabin kenan bigari hisabin Allah zai baka ba ruwan shi da kai ko dan wane ne ko ina ka fito ko wane ne kai in ya tashi baka zai baka bigari hisabin Allah zai baka baya tsoron a ce dan me ka ba wane baka ba wane ba Allah baya tsoron wannan Allah baya tsoron karshen komai farkon komai da tsakiyar komai da karshen komai Allah baya tsoron komai sai abin da ya ga dama yake yake yi wannan ayoyi da muka karanta duk suna nuna Kaɗaitakar Allah madaukakin sarki a cikin kau cikin halittarsa baki daya shine kadai yake da sifan yin abin da ya ga dama amma duk wani wanda ka gani kowane ne ba wanda isa yi abin da ya ga dama Allah kadai ke da wannan sifa an fahimta shi wannan ayoyin su ne suke tarbiyyantar da 'yan siyasa in an tashi siyasa ka yi yadda za ka yi ka yi addu'a ka roki Allah ka sa a roka maka Allah amma kai kana kana son ka samu kana son ka kafa gwamnati amma kai saboda abubuwan da suka shagalar da kai da kai da kanka ka san abubuwan da ke cikin zukatanka kai da kanka kana jin da kana ganin ka roki Allah ba zai karba ba sai ka ce ai waye zai maka wane ya je maka umra wane ya tashi maka addu'a wane ya tashi a sauke maka wanda mene to kai gaba ke tsakaninka da Allah da ya halice ka in gaba ke tsakaninka da Allah kuma da fin karfin sa zaka yi baka mulkin in kuma ka je kai tsafi ka kauce hanya ma'ana ka shiga cikin fushin Allah kuma Allah ya baka abin dole in Allah ya kaddara ma tun fil azal zaka samu wannan mulki ka je kai tsafi ko sihiri ko ka sa aka kashe mutum wallahi wannan mulkin da Allah ya kaddara zaka samu dama Allah baya can tsare sai yana tafiyar da su ne Allah ba ruwan shi don kai kaza zaka samu mulkin amma zaka sha wahala akai ba albarka a ciki sai ka sha wahala ka ji takaici bukata kuma ba za ta biya ba banda Allah wa yake yin wannan Allah kadai shi yake yin wannan قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار zuwa karshen aya wannan aya kaɗai ka je ka zauna kai nazari a ciki ka lura kai cikin wannan darrai masu albarka ka je ka dawo ka je ka dawo ka fassara kai tunane zaka fita da ɗimbin imani za ka fita da cikin babban tarbiyya da zai sa ka kauce ma duk wani abin da zai sa ka cikin fashin Allah a azan Allah min zalik iqra لا يتخذ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تود لو أن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين haramun ne mutum ya bar ɗan uwansa musulmai yana fada da su yana gaba da su ya je ya ɗauki arna kafirai su ne abokansa su ne abokan hulɗarsa su ne waɗanda yake son su yana fifita su saboda siyasa su ɗaya saboda kungiyar su ɗaya saboda kasuwanci su ɗaya aka ce a'a wannan haramun ne musulmai ɗan uwanka mu'minan ɗan uwanka su ne masoyinka la yattakhidhul mu'minuna alkafirina awliya'a kada mu'minai su ɗauki kafirai masoyansu a majibantan al'amarinsu waɗanda suke taimakekeniya tsakanin tsakaninsu min dunil mu'minina ko ba bayan mu'minai wa man yaf'al zalika wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka falaysa min Allah fi shay'in ai ba shi ba komai bane a cikin addinin Allah sai dai mas'ala daya sai Allah ya karbi hanzarin mutane illa an tattaku minhum tuqatan kafirai ne ko kuna siyasa daya ko kuna kungiya daya ko kuna wata matsala daya kaga sun fi karfin ka in kai fito na fito za a kashe ka za a rusa ka za a karya ka sai ka bayyana cewa ai ana tare ne amma a cikin zuciya ba kafiri daya a cikin zuciyarka amma a harshe kana nuna ai a tafi daya ai kasa daya makoma daya ai siyasa daya haka za a yi saboda fitina ce ta shiga ko ina ba yadda za a yi ka kafa gwamnati sai an kafa siyasa ba yadda za a yi siyasa sai an hada kowa kowa da kowa ba haka bane ba sai ka fito ka ce fito na fito ka ce ai kai baka son kafirai baka son arna ba za ka yi fati da su ba ba za to kasan su kuma ai ba za su zabe ka ba su kuma ba su zabe ka ba kai ma ba za ka zamo ba to ya za a yi illa an tattaqu minhum tuqatan wa yuhadhdhirukum Allah nafsahu Allah yana tsoratar da ku fa kansa ku ji tsoron Allah wa ila Allah al-masir ga Allah ne za a koma duk abin da aka yi karshe makoma zuwa ga Allah ne kul ce ne da su in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah in kun in kun boye abin da ke cikin zukatanku ko kun bayyana shi Allah madaukin sarki ko bai fili ne a wajensa yana sade da shi wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah kuma yana sane da abin da ke cikin sammai baki ɗaya da kasai baki ɗaya wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki shine mai iko akan komai shine mai komai mai kowa mai iya yin komai yadda ya ga dama kuma yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da wazkur ka tuna ka ambaci ka tuna ranar da tajidu kullu nafsin ma amilat zai samu abin da ya aikata gashi nan muhdaran gashi nan wa ma amilat su'in haka kuma abin da kowa ya yi na mummunan aiki zai same shi ranar lahira gashi nan ba abin da ya rage a ciki tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida sai ga ran tana ganin ina ma da wannan miyagun ayyuka da nayi a sa tazara tsakani ba ba ba alaka tsakani kai kuma kai ka tara abinka tun daga cikin kabari zaka yi ta ganin abubuwan da ka aikata dama ai an ta kowa ya san makabarta ko kowa akwai wanda bai taba zuwa makabarta ba kowa ya ga yadda ake hakan kabari ko banda kafani akwai abin da ake sakawa cikin kabari ba abin da duk abin ka tara duniya an bar shi gida to wannan kabarin da aka saka ka a ciki to menene zai ɗebe makewa a ciki ayyukanka daga sallah shi musulunta da maguzawa shi wa'azi shi aikin alkhairi sai ciyarwa su ne za zo suna ɗebe makewa a cikin kabari har a tashi ranar alkiyama daga fasikanci shi zalunci shi kulle kulle sai sihiri shi tsafi sai menene su za su je suna ɗebe makewa a cikin kabarinka kafin a tashi alkiyama wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu Allah madaukakin sarki yana tsoratar da kukansa ku ji tsoron Allah ku yi aiki na gari a guje masaba Allah madaukakin sarki wallahu raufun bil ibad Allah madaukakin sarki shi mai tausayawa bayansa ne Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man wa fi man wa barik lana fi ma wa qina anna sharra ma qadait fa innaka tatli wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt وصل اللهم على نبينا محمد